الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لن ترى قوة بيروة جماد الأولى هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa a amalin kulu za mu tashi shafi ɗari uku da arba'in da takwas sabon bari ko matashiya hikmatu tashbihil mu'mini bishajarati hikiman kamanta mumini da itaciya kamar menene hikiman kamanta mumini ko mumina da itaciya Allah ka ganar da mu hmm. na e kaman haɗe tunda ana kalimatu tauhidi a haɗe ma suke eh, kalimatu tauhidi ko tunda an kalwala za ka gaga shi eh, kalimatu tauhid a tsaruha fi nafsil momini yanzu ana maganan hikiman shabba kamanta momini da itaciya menene hikiman menene hikiman Allah da hikiman ce Allah Allah yana nufin alam tara kai fa Allahu masalan kalimatan tayyibatan ku eh tayyibati hadi wa karshen aya wa fi hadha al-masali a wannan misali min al-asrar wal ulum wal ma'arif ma ya leko bihi a wannan misali wannan misali kamanta momini da itaciya min al'asarari akwai wal wal'ulum da ilimomin da Allah kawai ya san su wal ma'arifi da sannan ma ya bihi abunda ya dace da wannan misalin din حتى على ذلك شجرة طيبة كلمة طيبة إذا قلت ما أعيه أعيه ليه لا تقول إنك نعمة ونوري قاعدة ما قبانا رب الله كما تلقوا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ka ga magananka, ka jone maganan take babin guda ɗaya ne saboda kanan wannan kawai Allah ɗai ya san sirran da suke ciki wa ya qatadihi ilmu ta takallama bihi wa ya qatadihi ma'ana ilimin wanda yi magana da wannan misali yake tabbata ba na eh, eh, ya kafa bihi wanda ilimin allazi ta kallama bihi wanda yi magana da wannan kalma yake bukatan wurin wa hikimatahu da hikimansa Allah kawai ya san wannan hmm. nan wa ya kafa bihi ko san ma ya liku bihi wa ya kafa bihi abinda ya dace da wannan wurin din da abun da wurin kuma yake bukata yake tabbatarwa ilmu eh, ilmu lazi ilimin wannan takallama da ya magana da maganan Allah kenan wa hikimatuhu da hikimarsa in ka ɗauki shi daga can da aka min al-asrar wal ulumi wal ma'arifi ma bihi wa yaqtadihi ko malik ilmun lazi ta kallama bihi ilimin wanda yi wannan maganan wa hikimatahu yanzu ga itaciya muna kallo a daji ga kuma itaciyan imani muna kallon ta ina za su don wane kaman kaza ne kaga ina da kaza ilin na wane kaza to a ina aka samu wannan tashbihi dole zai zama tashbihu tamfili abubuwa ne da yawa suka yi kama da wasu abubuwa masu yawa sakamakon haka wajen abubuwa da yawa muntaza'a min muta'addidin kenan mushabbahun din kansa da mushabbahun din kun dai mu mu shiga fa min dalika anna shajarata ita dai itaciya wacce ta al'ada wanda aka sani ta gona la budda laha min uruqin dole tana da saiwoyi ko ɗaya kenan wasuƙin tana da ƙafa ƙuri saƙin ko wasaƙin to waje wasaƙin wafuru'in tana da raffa wa waraƙin tana da ganyaye wa samarin tana da 'ya'yan itatuwa abu nawa na ɗaya biyu koko hudu sama to idan ya ce ta zauna to kenan imani mana da shi eh lafud da shi ma ya zo da kanai. imanin nan dole ne mu tsaya gaskiya shi isa abu mu baya tafiya ba wanda zai zama a ce imani na da saiwa a zuciyarsa imani na da icen gindin shi wannan kasan galalin sunan shi yana ce kafa kori ake bishiya ba bahaushe ce ba sa yana da rassa yana da ganye kuma yana ba da fa'ida kai duk mai imani sai ya canji sai an ga yayi dole ya canza sai da kanan in ka dube mu yanzu sai ga kai tsakani da Allah da ka mutu tafiya musulunci ne ta bakin mai magana babu musulunci a tare da ba ƙura'ani a tare da mu sai dai sunan rasul zanen abun ma ya kamantu babu wani abu a jikin ma na addini sai dai kalmomi zanen ne kawai bai da mu'amala bai da kamewa bai da mutunci bai jin kunya bai jin kaza saboda kana musuluncin ko ba abin da rage sai sunan domin dai dole inda da musulunci to za a ga sayoyin musuluncin nan za a ga wurin musuluncin nan za a ga rassan musuluncin nan za a ga ganyen musuluncin nan za a ga fa'idansa musulunci sai dai ya fa’idanta amma shi ba fa'idanta a wajen kowa kazalika shajaratul imani ita ma ka ja mata to da kudu zaka sai zai kayan an ce maka me ya raba filan nan da filan nan a kafa dole da a yi kallugu ce wannan na da kunkunniya wacce ba ta da kunkunniya ina ita ma akwai to fitilan nan ta saba da wannan eh? to yanzu da a ce ana gane wato iken za ka kallo ka kallo ike tsab alhamdulillah kaga konan zuwa gona za ta bada fa'ida ka da zuwa ta tsorowa kuna shan tsorowa ko kun fi sanin lukuki ne ko lukudi <laughs> lukuki lukuki ko mun da yawon ka kaga ai fa'ida fa'idan shi ne akwai yana da saiwa yana da ƙori yana da rasa yana da ganye yana da ‘ya'ya to ku kai ma musulmi ya kamata kana da wannan ka je ka dubo ka dawo ka zauna ɗan sai ka ga meye fa'idanka a cikin al'ummanku idan yi ma yawa wannan za ka laɓe ka ruɗe wani sai a tono ka meye fa'idanka a masallacin nan wanda masallacin ke fa'idanta da kai in wannan ya maka zaune koma gidanku ne ya fa'idanka a gidanku me ake amfani da shi da kai ko sai dai ka ce kawai kayan jawa mutane asarar sabulu da asarar ɗinki asaran a sai maka mayafi na rufa har da mai kaga an yi asaran kudin kawai in ba lafiya ga asibiti kuma kai ka baka da amfani ko shi bai da amfani a gidan ya kamata ba sai an ce ba za a ce maka ba zo ika ba zo ika ba da kanka ba kai ne ka ce kaku gidan nan kwandar dinga yin kaza kaku gidan nan ya kamata na tare ka kaku gidan nan ya kamata ni ke da kaza ni ma ina ha'a kara da amfani sakamakon wannan karatun tun da kai ɗan musulmi ne ƙarshe in ba mai da hankali ba sai ɗan arna yi amfani kai ɗan musulmi da amfani ba ya yi nauyi magana amma kuma ka take yan arna na amfanan gidajensu suna amfanan kabilarsu, suna amfanan addininsu bukwai a yamma sai dai shaye-shaye sai dai sare-sare sai dai sake sace to kuma ƙarshe ba za su zo nan wurin ba inda za a gaya musu aiki su ba nan musulman amma ba ba to kuma ya za a gyara to ka ku ba maganan gyara yanzu kai ka ce haɗa da kai kwana na ya rage mana ko yanzu wani mai mutu za ce sa iyali ba ka da magaji ka mutu ka aihu amma ba ka da mai gadon ka aihu amma ba ka da magaji sun ce dama dama ilin Allah ya taimaka baƙi baƙi nan da suke zuwa daga wani wuri su za su yi gadon kashajaratul imani kaman fakazalika shajaratul imani wal islami liyutabika al mushabbahu al mushabbahu bihi saboda mushabbahu din yayi daidai da wanda aka shabbaha shi da shi a gani za mu shajaratin tayyiba ko mushabbahun din kenan ah, ko ah, mushabbahun bihi tarabballahu kalimatan tayyibatan ita ce mushabba mushabbahun bihi shajaratin tayyibati an kwatanta ainihin kalma mai abu na wato ita ce ma asali shajara ainihin tayyiba ba ta yasan wannan shajara والإسلام يطابق المشبه ينا طبق أون مشبه المشبه به فأروقها إتوانا إتاتيا أتم وشي فدي يفرقوه أروقها إشين العلم والمعرفة واليقين شنو أروقها أروق وشيني da hausa sai woyi ko jijiyoyi ya yi kaɗan wani ne jijiyoyi ko to sai woyi ya fi girma ne jijiya ba ɗan ƙarami na jijiyar dankali hmm? jijiyar dankali na kanta amma ka ce maka saiwa hmm, duk da saiwa karbo ka sare wata ga wata ka sare wata ga wata ka sare duka ko ina za ka ce zo karbo na ce bai san wanda magana ba can wani ya yi ƙasa ka kawo shi ƙila ka gaba sai ga wani ya yi nan kwanan yan kuka so tushen kargo guda da nan za ku ne a kan shi kun kike sun haka musulunci ya kama kasa inda musulunci mun yi shi yadda yake wallahi ƙarya ne wani mutum ya kawo mana wata tallan mu musulunci mu ɗauki tallan shi da kuma musulunci ba amma wani mutum ya zo kyauta hatta kai farai na hankali ce kai babu wani maganan adamu babu wani maganan an yi kaza wannan wani tako ne ya zama kwaro kwaron ya zama mutum yau ya zama wanda ke kallo wannan shine ilimin gaskiya ai wannan ko ya ishe ka kallo yan kofar gidan da suka yi bannan irin eh, fakka zo da ne tika ga an kaya za ka saya ka saya an baka ba ka saya babban nan burukuha al'il don haka nan ilimin addini malam dole ne ba hisa aka ce farilla ne talabul il hmm? ita ce sai bayinka ilimi ilimin nan ba na haya gaga ba na ilimin na wuce ilimin ganewa ilimin hakika ba ilimin certificate ba amma da certificate din to ya zama ganan ne ro roƙuwa al'ilm banda ilimi fa al-ma'arifa da ka ce mai bambancin ilimi da ma'arifa ma'arifa ta ɗan haura kaɗan amma أنا فسرت إلى دار بدل العرفين كتب ما هو العلم إنه أقول لك على المعرفة ما المعرفة على العلم بكذا إلا أن المعرفة أفضل من العلم وهي خاصة في الأشياء واليقين إذا فكر كان سوى هيسا إذا أنا بذكر المومي كوي ناسك دون ما أنت جي تفسيري منوانا تنكو نعيسر وبأن رب يوقعهم بالآخرة To a wajen kalman yaƙinin ya ɗauki yaƙini ike yaƙini ilimi ne da aka same shi da tajaruri yaƙin ka bi abun ka bi abun a hankalance ya tabbatar maka ba yadda za a yi wannan abu dole ya za zamo to amma yaƙini baka ce ka gani ba tun da lahira ce shi mala'iku ne littattafan da aka saukar nan amma dalilai sun tabbatar maka abin nan haka yake shine ne to a ce kowanne abin na musulunci ka samu sa ka bi shi ɗaya eh, ba ka in an ce kai sallah ce rai ba dole ma mutum yi sallah ba ga ta alkur'ani ba dole ma mutum shi da kawo ba ba dole ma mutum da kan mai kaza ba babu ilimin ne inda da ilimin ne malam abu da za a da yanun ka da kenan wannan su ne saiwoyin musulunci wanda duk zai dinga musulunci ba tare da ilimi ba akwai matsala a musuluncinsa ko yaushe in an ce ya bari zai iya bari shi zai iya karɓan wani kallon ba shi ba za a iya ɓata masa shi domin bai da tushe bai da afa kai musulunci sun sayo ne ito mu je musulunci ko mu kira shi imani ko mu kira shi musulunci duk daya to me ya ƙaunin wannan bishiya wasa kuma al wai shi ne wani abu da kake masa digital ka dubi inda saƙon bishiya yake tafiya ka dubi a ce maka bishiyan fal ne a'a bishiyan wata bishiya ne mai karfi ne da ta kai goyi ba yar karamar karfi mai ƙarfin nan eh, ke ginya ya eh, a tana da ɗan kororo ba su da ƙarfi sosai sai ga shi na manta sunan sa da wulatanci ikon almarke marke ran shafa ya yi ƙiyya ma ku tana da ƙarfi oh eh ita ke gaba saboda za ka gawayin ta ma yare ko menene akwai wani ice nan wanda don sakon da ƙarfi ko ganye ba ya yi sosai hmm? a dunduwa dundu mana da ƙarfi sai dai ɗan ƙarfi ne sai nan dundu na da ƙarfi yadda ya shafa hmm? sabu kuta ya Kigin? Ina manya. sai da kanan kaga ka dubi za ka ce ikhlasi shine wannan gindin ita kasu ba ne ka kawo ikhlasi shine gindin ikin da yake dauke da sama yau ka dubi tsorowa in ka dubi gindin ka dubi da ya dauka sama hmm? lodin da ke sama tsorowa ɗaya sai ta cika motar nan eh wuri in nan da misali za a fara ta wata ba ne ko an tara amma ka samu babbar tsoro a kasar ta aka yanke aka goza gani yana nema da gari motar saboda ka haka saƙwa al-ikhlas wa furu'uha rassanta kuma da suka sama al nan ya bar a'malu ana ya furu'u daga nan sai koma samaru kaga da rassa da a ya hada sauri guda daya ba su ne ganyayen ba kaga nan hudu kawai ya kawo wancan ai daga inda aka ce reshe kafin reshe ba zai wasai da ganye wa samaratuha fa'idanta kuma ita itaciyar musulunci ‘ya'yan itatuwan wanda ake amfani da su mato jibahul a amalus salihatu abubuwan da ayyuka na kwarai ke haifarwa mana aikin aikin ikhlasi wanda annabi yi ayyuka na kwarai suna ba da fa'idodi kuna bin hanya to shi kenan ayyuka na kwarai sai ga gara ne ko ka yi marmara ko ka zuba ko ka kawo kaza ko ka zuba nan ya yi tuzo ko ka zabge wata bishiya na zabge ainihin abun mutar ko ka sare ko ka ne hatta mutumi to ala tariki sadaqa aw min al-imani ko shi abutun ne shi bai liman imadat al-adha an tariki kaga me yasa ko na aiki ainihin aiki ne mai kyau musulunci al'umma suna fara da wannan samaratul imani kada ku ga ana tafiya an ƙeji marmara an zuba a kan hanya ga wata bishiya sai an wani karkace za a fa an ba da rana ce mu sare ka mu cika wannan rani a amalar salihah musulunci ka tara kuɗi ka tara kuɗi zai ce maka to kuɗi nan na shi ne in shekara ta ƙada ta kafa arba'in ka ɗauko kashe ɗin nan ka nemi talakan talaka ba ɗan uwanka ba ba mene ɗinka ba ka duba talakan anguwa ka san shi ba ka san shi ba ka bar baɗa masa ya samu ɗan sanye-sanye ka ga wannan samaratul imani kai na da suke zaune can ba kwa hulɗa sai ce ku ɗebi kaso kaɗan cike mu'allafa ta ƙulubuhun shekara ta ƙare inda za su gano shekaran musulunci ta ƙare ainihin an shiga muharram kenan ga daga haƙoƙin allah da aka cire Allah ya ba wa manzonsa labari manzonsa ya ba mu umarni a cikin dukiyanmu mu dan ɗauki ka za mu ba ku sai dai ba yawa da da shari'a musulunci da yawa za a ba ku amma yanzu ɗan nawa ne kawai amma da da shari'a musulunci za a tara dukiyar dukkan attajiranmu ko a kafa ta takwas a ɗauki ɗaya a yi muku aiki wannan baya cikin layin komai za a duba talakawa talakawan ku a taimaka masu amma yanzu ku yi haƙuri da annanan za su taya mu kan shirar musulunci hmm? za su taya mu kun yi ce gaskiya da mu yadda da mulhidan nan ba wallahi 'ya'yan darawi na bayan darawi su bar mana ƙasar duk wani almajirin darawi ne da an yi maganin shi kuma muna a cikin doki'i amma ku yi haƙuri annabi muhammadu ya ce mu ba ku sai dai mu ba ma ba ku ni ne dai na buga annawa ku yi haƙuri kami hanawa yanzu ba ga zamanin annabi ba wannan annan suke su ne security sa su ne security sa baka wannan ba awa suka ce su ku su musulunci yawa amma suna bayan annabi duk wani tari da za a yi maka a kunnen annabi yake su kuma tare da su za a je a shiga kaga wa'in abuwa wannan shi ne sama samaratun in ce za ka kawo amfanin musulunci amfanin musulunci yanzu in ka lura a ce maka daga cikin amfanin musulunci yanzu bayan nan daga ina ba su haifa yi a nan ba ku gane ba bayi bayin manan eh da safe bayan Allah za su wanke da yamma bayan Allah za su wanke ko daga ina ka taso kana a caba kana mai daidai kana wane ne za ka zo kai bayan ka lafiya lafiya wata rana na fita wasu na gani da bindigogi sun zo ba sai na gadi a waje ɗaya na abin da muka gari sun suka wuce a kan dariya muka shiga cikin muka abin da ce to ai sun san wurin lahiya lahiya hmm? amma ai kaga suna saka mana kuma gaskiya ya daga cikinsu suna saka mana ba da masu kamarar tunda za ka fa duk inda suka ga ɗan taɗa beko ya yi aika-aika na zunubi duk inda suka ga wata ƴar taɗa beko ta ƙi sai su sako su kamata wannan ke daga taɗa beko kike ya aka yi muke muna tuhumtan ki mugajja nan wurin da za ki zubarwa da makarantar taɗa beko mutunci ba ke daga taɗa beko amma ba ƴar taɗa beko wace ba ke. kai ɗan ku ne amma ba ka ɗauko halin ku ba ba haka suke ba ina ma da za mu yi sosai samara idan aka zo ƙarshen ta za a tona bohol don ne ɗiban ruwa zai ɗiba ina ruwan murishi da zo ya ɗiba ya ɗiba wannan ya zo da jarka ya ɗiba wannan ya zo da menene ya ɗiba a sayar ba za mu sayar ba ba sai wa muka yi Allah ya je shi a kafa bayan Allah ku sha ruwa an za ka shanye shanye da kyau bakin ka ka shanye ha sha ke mutane an gwakon lokaci ba duk wanda ke bukata zai ci ba ya dai ka mana ta'adi kada yi wa masallaci ta'adi ha ba samatu amala salihah samaratu iman kaga inda babu imani sai mu ce to nawa nawa za ku dinga biya ba sai a sa marshi a kofar bayan ba a samu wani ya zauna naira ɗari hmm? ta je ka ɗabi ruwa ka yi wanka ka yanci wanka za ka yi to ɗari uku haka kuɗi za a samu to hmm? in yawa amma idan akwai musulunci ne tanadi wannan Hmm? eh wanne da furu'u ai tara eh, furu'u kagan na farko furu'u a amalu ko yawwa na gane inda kake magana ayyuka nan ai fa'idan aiki ana ya aiki bai da fa'ida misalin bishiya ba ta kan yi ganye ba kada ba su da furu'unta ba in ba ta yaya ba fa ta gane bambanci akwai yaya akwai rasa rasa za su ganye laɓa-laɓa sai dai a sha inuwa amma wannan bayan an samu ayyuka su to ayyuka masu amfani ne akwai aiki mara amfani ayyukan da aka yi za su ba da fa'ida za ba da fa'ida eh eh dama ai na ga ganye ya sauka shi a wani wurin ba na yi bayani ba muna kan samaratu ne samarun ne muke so a fito da shi fili kaga dan ice da ka tashi ai lankwamawa za ka yi kawai kana zuwa wuri mota ka ta zai kwatam kana zuwa wani wani mota ka ta kwatam sai wasu suka ɗauko majalibai da duwatsu suka cika kawai, ba sa neman komai da ka ba sa wanda ba suka watsi sai ka zaka ce yiwu kaga ba samu ka samu samaran ba kaga ka ci samaran a wannan aiki an yi albarka tunda yanzu da kan sai an yi kwacha yanzu a kawai ake haka aka ce mu dinga yi وتميت الأذى عن الطريق صدقة tsalaba الأذى عن الطريق saboda can kuma sai shi umatun min sha'abil imani saboda haka nan al'amalu salihah min al'afaril hamida wannan rage karatun da zaku daga gurabo na yabo gurbi na yabo abunan duka da kayan yabo ne na yabo abu da yanzu da an ga kaza musulunci ya ce ku tashi ku aikata kun tashi kun aikata kaza kun cancanci yabo a tsarul hamida wasifatul mamduha da sifofi na yabo kullum ana son musulmi ya amfani mutane a zikar lokacin da muke zuwa nariya muna noma wata an ne a kwas da wurin shi kenan an kawo taki dama mun gaji amma mun yi aiki Muna za mu iya kwashe duka sai muka ce mata ebe buhu ukun nan ta biyu kusa a ƙasa tana na gode na gode na gode kika komai in an yi mukaɗa ce kuwa ta cikin gona na kuce har lokacin da ba kafin mu daina zama da in ta gan mu sai ta zo ta gaisuwa duk wanda ta gani sai ta durkusa ta gaishe shi to ka ga wannan yanzu ta ga masu wa'azi ta wulakanta su hmm? ga ce wata rana ga abin na haka eh, ba a ce komai ba sai dai da wasa ce ah. to yawanci ki ba mu wannan mana mu kai ta mu koya masa kaza ke ba mu mana wannan da gudu sai sai gashi nan ku tafi da shi haba malam in muna da kuɗi muka zo muka rike shi ba kawai karshen ta sai dai mu mai da shi ta a matsayin malam ba wasu suna cewa an za ku yi sallah mu zo sai ku zo sun sa inda muke zuwa nan lokacin a da ran sallah suka zo ran sallah muka ware musu muka ba su abinci gefe a ce lokacin in yayin da aka samu dan dan aka yi dan musu dan maganin nan kullum gaisuwa har ta fa kasar menene ya ga sai ya ce sannan ku sannan ku da ruwa sannan ku da ruwa to wannan da ba a yi kirki na gaske wannan misalai ne kawai a ce a samu a yi kirki wanda ko ina abun zai baje alherin ya baje ko ina ba an guwa ɗaya muke nema ba ba mutum ashirin muke nema ba duniyar ne muke hara sai yawan ko mu ce jihar wasifatil mamduha wani abu ne daga Allah wal akhlaqu zakiyya da halaye masu abun nan don duk wanda da halaye masu kyau bai da sabaran musulunci bai da fa'ida a musulunci kamar yadda ya gabata asarul hamida a gidanku ana yabanku a wurin addinin ko ana yaban ka an san amfanin ka sai al'umma na duniya ma san san amfanin ka da sifatil mamduha wal akala az-zakiyya was samt salih da ainihin nutsuwa was samt salih da samun nutsuwa ne ka ba a samun musamman cikin kara kaina bari bari bari a ah, musulmi ba aikin bari wal da shari'a duka wannan samaratul samaratul islami ne waddallal maradiyu da ishara shiryatarwa ce. nan fa yastadillu ala dafi hadhihi shajara fil qalbi da wannan ne yastadillu sai a yi hujja ala garfi hadhihi shajara bisa da sunan wannan itace a fil qalbi ai yanzu magana ma take da idan mutum ya zo zai musulunta kamar ya zo na ya ce ku dafa min bishiyar musulunci to kasa ku idan muke musulantar da mutane gaskiya akwai gyara ku kawai ya zo mu ce masa ya ce la ilaha illallah ka kyale al'adunka ka dawo al'adun musulunci yanzu je ka wanka zo mu yi sallah ga buta ga tarbi ga dogon riga kai ma kafa irin namu in ga hula kai ma kafa irin namu malam ba dogon riga kenan ba hula ke tarbiya ke nema karshen ta sai gani ina kafa wannan dogon riga ke a masallacin canke ni ma wani jini shi ta samu abin da ke nema ya fi dogon riga na tsaye na dogon riga icin ike nema na masallacin a dasa masa wannan itin wanda ake magana wannan mai sayoyin nan ku kafinsa eh? mai kori bayan sayoyi mai rassan nan a hita da hausa mana kowa rike mai rassa mai ƴaƴa shi ake so mu mayar da shi haka mutumin shi mutumin da zai shiga musulunci ana son mutum canza masa rayuwar shi gaba daya ya koma irin wata rayuwa ba a kai yake ba zai masa sauƙi da duka haka mace sai koya daga gare mu amma yake zai kai namu yanzu mushkila ne saboda haka nan duk wanda ya zo musulunci ana son a canza masa ra'ayi a dafa masa wannan bishiya zuciyarsa kenan kuwa in an dasa ba ta kama ba sai an daɗe za ta kama da shi na duniya in ka dasa mangwaro to sai sa aka ce a shekara har wannan mangwaron na zamani da ake ce masa mai auren nan in ka dafa shi an yi sa'a tun da dama rai ko ka samu ya'ya biyu ko ka samu uku tun da yana da saurin yi dama rai ne to amma a wata goma sha biyu sannan ƙarshen da za ka samu ƙwaya biyu ko uku ko an yi sa'a baɗi sai su zama biyar nam ɗaya ga yayan a to sai an taukare shi sai an shi wannan na zamanin eh to nan ni abu da nake so ku ku taya ni ban abin da ni nake ya za a yi mu dasawa wani ko da yake ko saboda ba mu da shi ba mutane da fa'uri shi wanda duk yi ta mun da sani zama wannan mun dasa masa wannan bishiyar sannan mun ba ta ruwa da shan da aka yi ba a bashi ruwa ba ka tabbata zai bushe ya ga mu dai wata muna neman ta domin ba yadda za a fan bishiya ya da ruwa sannan kuma inda ita bishiyar da alaman za ka ganta in babu ita babu ita duk wanda da irin wannan halayen gaskiya shi fa musuluncin akwai matsala musulun musulun ne وثبوت في القلب وثبوتها فيه ده تبتنفع ne tabbata kama wata a ciki fi hadhihi al-umur yanzu ba ga ku yanzu ka dubi ya siriri ya kilan nan fa karshe sai wayan ta sun zo nan tun da tabbacin mata da rijiya aka yi ba katon rijiya aka yi za a yi masallaci da an ci kauri da rijiyoyi rijiyoyi ne eh, ruwa ba a ka ce gaba da za ka ga mallan ya kwafa shekara ba musan inda aka nufa ba sai dai wanda ya san gini wanda ya san gini in ya kalace mm, za a gini a nan amma ka ga ɗan abin da ya tsaro kasan ta kuma kalli sama rasa ka ga afa masu ke okula can kuke sallah hadda mai tsaro a can kaga tuti bishiyar wannan tilar tuti uku laha a sama samaratuwa kenan samaratuwa wanda wannan yanzu can muna amfani da can kalli masa ramuwa can da atat uku laha yanzu da ba mu da wannan da dole mun cashe ka da kwari da menene ba ta nuna ba dole mu fata daga gona za mu kwari ta mu cusa fa cikin wannan amma yanzu an gale mu kwance ko kuma na kai masara ce tana nan sai ya shiga a kwari sai wa zuwan ka eh bayan ba da dama mu ta kai sake mu hmm? eh ya misalo misali ya sai dai yanzu wannan mun samu rabi Allahumma arina al-haqqa haqqan to wallahi haqqu wal haqqu me rage ittiba'uhu to Allah ya kai mu wata rana inda za mu samu inda za a tona ƙaryar ma nan ne ne yadda za mu guje masa yanzu dai kan yau haƙƙon ne kawai eh itace ce mana ya gaya musu cewa ya jin labari shi yana jin labari cewa za a kashe shi za a kashe shi yana shi eh yana labari da yaduwa cewa shi za a kashe shi a za a kashe shi to sai dalilin da ya san ake so a kashe shi shi a da yake bishiya ce wacce kafin shi ya rasa yake ba ta ruwa yake to an ga cewa nan dai wannan bishiya ne ke ba ka ruwa za ka sha shi da to a kai ake saboda wannan bishiya kake so a kashe shi tabbas yake amma idan an kashe shi saboda yana ba gashi nan kuma to yanzu lokacin da aka kwashe ta fashe wasu man dan hoji aka za mu ke da su sana ko za ka kire su a cikin kwakwalwa tattafi littattafan can za a kona su kwakwalwan kuma yanzu an wanke ta ba komai a ciki ko littafin aka baka ka iya karantawa na ka gano me yayi me ake so a yi sai sanda da kwakwalwa suna kwakwalwa yanzu zai ga bishiyar mu mu tafi yadda za a yi wannan bishiya a yanzu da maganan da muke yi idan mutum ya musulunta mu dafa masa wannan bishiya yanzu zai shiga jiya da mujiya yanzu muna muke neman mu dafa wannan bishiya fa idza kana ilmu sahihan kuna ji idan ilimi ingantacce ne ingantacce shine qur'ani hadisi mutabikan lima alomihi ya yi daidai da yadda yake koyar wannan allazi anzala Allahu kitaba allazi anzala Allahu kitabahu bihi wanda Allah ya saukar da littafinsa da wannan wal itiqa eh, ko wal itiqadu can da aka ce al ilmu sahihan mutabikan li umlima alomihi alladhi anzalallahu kitabahu bihi ka da dai ilmu a can ku sunan kana to yana da wani sunan har yanzu wal itiqadu qudri kada ilimi daban kudurewa ba. yadda abin ya shiga zuciya zama ya kini wal itiqad kai ya kai dan sanda ka bari ne suna fita a da aka bi su ne su dawo ba mu yadda su tafi gida ba ba kwarar su ake ba su dawo ka je ne hasa yau alwalan su dawo ba ka jiri ba ka tabbatar da sun dawo e eh, yawa ka bi su to kun ga yanzu mai kofa baya na ba mai fita kuma ya dawo sai dai wanda ke shekara sattin don shekara sattin ta tafiya kana da lafiya amma ɗan shekara ka kaza sababar wannan magana mu koma inda yake ilimi ingantacce sai mai biyu a yawancin mun cire shi wal itiqadu mutabiqan sannan kudurin yi daidai lima akbara bihi yadda ya bada labari an nafsihi wa akbarat bihi anhu rusuluhu yadda shi Allah ya faɗi wa kansa sannan kuma manzonsa anin manzoninsa suka ba da labari da shi kaga da yanzu wannan kanan tana da na sunan kanal ilmu ne wa kanal alim kai wancan na tsaki a yakun an iya wa kanal aiki kaduma mutas sannan me a wal ikhlasu أي أيوة سنن كان نقول وكان الإخلاص قا... وكان الإخلاص قائم في القلب كو أبش ما درس والإخلاص إذا ما واون إن يعني ابتدائية يعني مصطلحات والإخلاص قائم في القلب إخلاص شيء نمي جم جم بشنكو ها شيء نسعى شيء نساقو ta ƙodu da wasu ma ƙorin bishiyan shi shine ƙorin bishiyan a ce to wannan ƙorin bishiyan ƙa'imun fil kalbi ya da su a cikin zuciya dole wannan ne wannan ya zama daban wal a'malu muwafiqatul lil amri kuma ayyuka kan suka zama sun yi daidai da umarni wal huda shiryatarwa da fahimtarwa samtu, da ainihin nutsuwa mushabihun li hadhihi al-usul yayi kama da wannan kudirin asalin munafiqul laha in an ce wannan musulmi ne wani abubuwa za a kalla yaya ƙoroƙonsa yaya ƙaurin nashi yaya eh, me a amalu shi ne a furu'u furu'u yaya suke to sannan yaya yana da amfani in ta ya zama bai da amfani na ba musulmi ne ba wata halitta ce daban dan al'ada ne yana nan ba ma guje ba ma gujen sa mun fi wanda zai da ba a kada a yi masa sun a dai ba shi shi ma amma duk da mun ya fi waje ba a kanmu a ga musulunci nan a jikinmu in an ce ba ga musulunci ba rija za a gani ba ba mutum samu dogon riga ce wai sa ba musulunci ne ba ya nemi babban riga a asali kaza ba ya sa mun ji babban riga kaya ne na mutunci dogon riga kaya ne na mutunci amma sai an ga alama a ciki rawani kaya ne siffa ce ta musulunci amma muna son mu mu'amala kina da hijabi kina da hadda kabi da ɗaya a jikinki da safa hannu da kafa ba a ganin jikinki saboda bin sunna ana bukatar mu'amalan nan ina ita musulunci a tare da ke da mutane kullum ya ce fada bi za ta dini suna tsamman hadda ce kana neman mai addini ya sai aka maka kwazayenta wannan ta kawo ta tana neman ka ga firamare certificate ga secondary waccan har da takardar jami'a na musulunci waccan ta gama nce wani ce duba na nake nema ba da addini nake nema addini yana zuci imani ya yi kama da bishiya yana da saiwoyi a cikin jikinka yana da ƙauri yana da rassa kuma ina ba da ƴaƴa ko yanzu na rikitar an ba mu fomulan sanin mutum da mutum mutumi inda in an gane a yanzu kana iya kallo ka kallo kai da kanka an kai adali zaka ce tsakani da Allah ni mutum mutumi ne sallahi ba mutum da ke ba tun da wannan bishiyar tawa ba ta da sayar da ya cancanta ba ko mu'amala za ka yi mutum ko wanda za ka yi hulɗa da mutum hulɗa ta kuɗi hulɗa ta mu'amala hulɗa ta hulɗa a za ka yi karatu a wurinsa a a shi zai zo yi karatu wanda in shi ya zo karatu to kana so ne ka dafa masa amma wanda za ka yi karatu a wurinsa sai mai irin wannan sai kibiriti ba shi sa da safe ke ce muku kai jama'a ba malamai kuma shekara ɗari takwas da ya wannan magana malaman addini su ne kaɗan a duniya na addini to shekara ɗari takwas aka yi wannan magana ya yau don abin da rage sai 'yan kasuwa 'yan siyasa wanda da da yan siyasa suna fara ke mala in ka isa fito fili mana kai maka fito siyasa mu buga amma ka jana sa riga addini da gefe daga gefe in mun gina ainihin eh, abu na ɗin mukaru ka ka hauro kai mun san ka saboda haka nan idan mutum na da irin wannan itaciya ta iman ko itaciya ta tauhidi ko itaciya ta musulunci to za a ga amfani musamman samara ba yadda za a yi kai aikin alheri baka da imani ba zai yi ba me isa mutane sukan yi riya ba wannan itaciyar me isa mutane ake neman suna babu wannan itaciyar me isa mutane ke son shugabanci ba su da wannan itaciyar kaza sahabbai wannan ya zo yana ya samu ɗan uwan shi ya samu shugaban ƙasa ya zo ya sa shi a gabayin masa tsatsaf na faɗa wani ka halaka yanzu sai ka san yadda za a ka fita wannan jaraba duka aka ɗora maka yaya za a yi ina magana shugaban ƙasa na kuka gama ya ce to zo ka tafi gari ka za ka yi gwamna ya ce ka yi min rai kakka halaka ne ishe wallahi baka isa ba ni ku taru ku ji daɗin wannan sannan kuma kawai kuma gefe ai dole ka tafi su kuma magana zai ita wallahi sai ka baka ce to wallahi ba zan je ba ka ai wannan wannan ba da mutum kake magana ba da mutum mutumi kake magana amma kana da magana da mutum har sai masa wallahi sai kai kaza ba da kaza babu yadda zai in zai je ya halaka kan wannan abin ya ce je ya halaka tun da dan wasa riga ran tsaye masa to shi kenan in zan mutu sai na yi wani abu haka musulmai suke tun da irin masu waɗannan ne an suka da su ne za a yi addini da su amma aka tarkata haya ga mutane kai dai a yi kai dai a tafi wannan na da nashi manufa waccan na da nata manufa wannan na da nashi manufa sai kai da a tafi ulima nan za'afan anna shajaratul iman wannan itanya ta imani fil qalbi asluha sabitun kaman waccan tushenta tabbatacce ne ya kama kafa ya shiga وفرعها في السماء وإذا كان الأمر بالأكسفة إذا الأمر يضم عكسي ko me ya fassara furu'u ma a'maluku ta dalilin aikin ya zama mutum musulmi ne baya aiki a ne kenan ku asalo ne asalo me fasara shi abin nan abin ikhlasi kenan saku wa farqu hafi samai kaga eh farqu hafi sama wa idza kana al-amru bi in mutum ya zama akasi ulima anna al-qa'ima bil qalbi lalle abin da yake da'awan gashi a zuciyarsa innama huwa shajaratul khabisa mugun isa ne a cikin zuciyarsa allati ijtassat min fadar abu ma da hannun karar ina bai shi abu naka mai cewa to ya za a yi buga ne kaza je ce ga hanyoyi yin yanzu kana son da wannan mizanin ba za ka gane mutane kuma yau baya ne hmm. bari hujjojen wawan shi eh yan eh in ya rasa ɗaya da e eh a shagidar da ta tafiya sai dai wannan kawai a karkata a barwa Allah ɗan adam ba zai ce wannan wuta za shi ko aljanna za shi ba sai dai akwai wasu manya waɗanda suke yan suka shigo misalin na babiri da kamar ikhlasi amma shi ma ba in aka rasa shi gaba ɗaya ne mutum na cika kaga mutum na aiki saboda riya ai kaga yana cikin hadari ya yi yi samu wanda a rahama ya yi yi rasa inda yana cikin mashi a Allah ta ku iya haɗari kenan iya haɗari kenan zai yi domin ai duk nan kusan yadda kake faɗi na haka muke wani abun ka janyo baka ma nisa a ciki ba wani abun za hawa kai kai wani abun gashi nan dai wani abun za ka gama shi riya ya zo ya biyo ta kai ya watsa shi ga bishiyar ba ta kama yadda ya cancanta ba ba shi sa muka ba wa kama wannan lokacin ba wannan ya kai goma nan ba mu ma san menene duniya take ciki ba muna yi zuwa ta duniya su ce amma mu muna cikin lahira muna cikin aljanna duniya isa aka ce ai makaranta irin majalisa na rauda na riyadul janna da wanda ya zo zana nan ko azumi shi ruwa kawai ya sha bai jin yunwa kawai yana jira da a ƙarasa. a tsarasa rauda to da haka mutum ya fara samun cewar an cake shi a gizafi an cake shi ya nuna yana da rai zai maganin wannan cakar in ana maka caka goma sa koma guda tara an rage ya warke ka fake nan wancan maka tareta ka fake wannan tareta kila in an yi sa'a ba sai ka ga dab da mutum zai mutu ba ya koma na Allah to haka kullum aiki ne mutum zai sa a gabansa tukuru hmm. eh. haka ake so misali mutum ya zama ainihin yana da wannan tushe usulu yana da yana da usulu ilmi yana da ainihin dole eh, zuciya ce tun da musulunci ne zai shiga cikin zuciya ya kama musuluncin yadda ka san wani rai fa'i da shi yadda ka san da gangan jiki idan babu rai ka san jiki ba zai rayu ba to haka ga mutum babu musulunci a fice mutum a mace yake jibrilu ko israfilu ke sa ran gangan jiki annabawa ke sa ran addini Hmm. yana girgiza shaidan ya zai na shaidan nake gaigayarta idan riyar nan ta shigo shaidan ya kawo shi yana gaigayanta ba sai ka bincike shi ba ai har kana riya kai riya ka san kai riya san ka yi maganin gabo ko ko wa'azi kake kana cikin wa'azi ka ji ainihin kirari kake yi kana neman ji abin nan ne ai zai ka je da shi to haka kuma wannan abin da zai amfana zuwa makaranta ne za ka san in kayiriya kayiriya idan kana zuwa makaranta har kayiriya ba ka san wai kayiriya ba ilimin ka bai amfane ka ba kwata kwata ba karatun addini kake ba kana karatun kalmomi ne kana yi kana sanin wannan ba daidai kake ba za ka nemi Allah ya gafarta maka za ka gyara wannan daidai kake za ka da tsakar kabishi da kyau in kai wancan haka to amfanin wannan ya zauna ma a zuci kenan Alaikun salam eh. Eh. wato imanin na abin zinka ita ce ce imanin yanzu abin da ke bukata imanin to imani wata bishiya ce tana da saiwoyi tana da ƙori tana da rassa tana da ya'ya sai ce baka ko imani ya ce a ainihin asalin saiwoyinta me ce eh, eh? eh sabitu eh, a can baya za mu koma saiwoyin kaga ilmu su ne saiwoyi duk da ne bai da ilimi bai neman ilimi bai da mata sai sayoyin bishiyar eh, muna nan a kai muna fafutuka sai dai mu inganta e ilimin ne ilimin ne za a fara da shi to amma mun kai wata gargara ba za mu tsaya karatun dai ba sannan mai aiki muna karatu muna aiki mu eh yanzu aka ga ba za mu ce yau ba za mu yi sallah ba sai mun yi ilimi ko yawwa za mu cigaba da aiki in haka ne shaɗaɗin ya zo ta wajen karatun ya jamu muna sallah muna daɗa karatun sallah muna tauhidi muna daɗa karatun tauhidi muna ingantawa muna da asali sun yi wani ya bushe ya za a yi musamman ruwa haka ba mu sai mu gyara muke da mutum yanzu zai so zai musulunta kaga da abin da za a ba shi kenan duk da haka zai dinga ayyuka amma za su masa mahimmancin ilimi shi musulunci irin wani abu ne ba ka ware wuri babu ware fanni a musulunci komai sai ka yi al'islamu kullu ta yatajazza amma dai ka matsayin ne ba za ka ga mai muhimmanci sai ka ba shi lokaci da yawa saboda kaga dole mutum ya ba wa neman ilimin addini muhimmanci makarantar da ke zuwa ya dage akan wannan karatun na zuwa mutuwa to haka wa minha daga ciki an jarata ita wannan itaciya hmm. kai na kai me ran fasara ko na fasara kai kana can wani gari وإذا كان الأمر بالعكس أكف متى بشيء ولما سي عطم متى أن القائمة بالقلب أبد إكي يا يرمتن إنما هو الشجرة الخبيثة مجمونا إكي أسي تكي أزوج يسا كان في الكيني أزوج يسا الآن أتي أتكي أزوج يسا برجان جاتي أتكي أزوج يسا التي اجتثت من فوق الأرض وانده انت ليسا تكي أزوج يسا kaga yanzu juman rafi da kafan shi ko guna ko menene ko kabewa ce irin gata ta yi a ta yi faɗi da za ka ga gindin ka ce da hannu ɗaya sai ka cire shi ƙarshen daga da kafin yamma duk ta mutu ta ka al'ada take ma da hannun ƙara. wa min ha shajarata ita watar itaciya ta asalin Za la baka hayyatan illa bi madatin tusqiha ba ta ci gaba da rayuwa sai da wani sunadari da ke dinga shayar da ita yadda ka san bishiya a duniya ba ta zama sai da shayarwa ka ɗauki masa ba ta rayuwa sai da ruwa wata biha da ke haɓaka ta kuma wani sunadari kaga sai da taki madda sunadarin da zai shayar da ita wannan takin da za ta ci ta haɓaka fai da kwatiya an hassakayo in an yanke mata ruwa hau shaka an tai basa dab da ta bushe ya dai hau hausan bara neman hafa mai sauƙi kusa da ta bushe amma duk ai ya fi eh? eh dab akwai ai akwai bishiya dab data ita ita ke yafi iris to sha duk data bushe da bushe ji wannan ibara ne to shi gana an gane kenan idan dai shuka babu ruwa kusa take da ta bushe ba shajaratul الإسلام ga yanzu misalin mutum ko misalin ilimi ne mutum in bai zuwa kauye bai ganewa ilimin addini kai wani ilimi ba dole ke isa ka ga ai su laraba da gabi nan dole sa sai je kauye ya yau yara shi ya san abubuwa in ana masa magana shi zai iya sanin me ake cewa yanzu kana wa wani maganar rayuwar shuka ba komai masallaci noma taimake mu ko ba ko ba mu samu komai ba kada mutum ya san masara ya san shinkafa ya san kaza ya san wannan ga yadda za a raya ga yadda za a bunan din kasa to haka musulunci ya ce yadda ka san noma ba za ka samu amfanin gona ba sai kai masa hidima haka musuluncin ka bai zama ka ci gajiyarsa sai kai masa hidima gona mun san yadda ake masa hidima to musulunci ne muke nema mu samu ku waccan itaciya dai labudda bi madda تسقيها وتنميها فإذا قطع عنها السقي أوشك أن تيبس to kun ga yadda ka san wannan itaciyar an rage mata ruwa za ta mutu da take da ta mutu fa haka la shajaratul islam ita ma wannan bishiya ta musulunci wanda muka gado mu da wanda suka karɓa yanzu fil kalbi illam ya ta'ahada ha sahibuha idan ne wannan musuluncin bai dinga bibiyan musuluncin nan ba bisa kai ha da ba ta ruwa kulla wa kafin amma shirin ka bi da ilimin nasi wal amalis salihin wal'audi da maimaitawa bil a yanayin da zikiri nan wata bil ilmi ko amal salih wal'audi da maimaitawa ci gaba da bibiya nan na da wani misali zan bugo shi na yi na manta shi bashi amma dai ainihin shajaratul islami fil kalbi in ya yata'ahadaha sahibuha bi sataiha kulla waqatin bil ilmin nafi ke wani abuna. da ilimi mai amfani aiki aka ce mai maganin gafalar asirin gafala yi haɗin in ana so a haɗa maka maganin gafala da ilimi ilimi kullum kullum da haƙuri aka ga wannan ban ruwa ne ga zai ka ita ce za ta sha wani abin da bishiyar ce za a sha da in ko ba haka ba to ko za ta samu tsutsa da falon nan kamar tsutsa ce maganin tsutsa feshi nan wajen sha'awa ina maganin sha'awa to ai kaga ai maganin sha'awan wannan gafala da sha'awa da gafala da sha'awa ne daga gaba daya maganin gafala da sha'awa shine wannan saiwoyi guda biyu ko sassaƙe guda biyu sassaƙen ilimi da sassaƙen haƙuri kaga ilimi zai nuna ma illan wannan abu sha'a haƙuri zai saka haƙura daga wannan abu to amma dai nan abin da ke sanci fa'idan ilimi a rayuwar addinin musulunci don haka nan eh, ya ta'ahadu ha ko bi eh, sahibuha bi saqaiha kulla waqatin bil ilmi nafi a kullum mutum na bukatan zuwa makaranta karatun kulunci ba a kare shi kace ka sauka a'a minal eh, mahadi ne ilal lahadi turran da aka aife ka zuwa ka mutu bil ilmi nafi wal amal salih wal audi da maimaitawa بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر شنو ذاك دينغا ما متوينا والعود دا ميم wannan yazo wannan ya tafi wannan yazo da بالتذكر tunawa ala التفكر aka in kai tunani ya kamata kawo asirin tunanin haka idan kai tunani ya kamata a tazakkuri kamar maimaita tashi akan tunawa wa illa aw shakka an kai basa idan baka tsaya wa bishiyar musulunci da wannan ba za ta rushe hai misali ya yi go eh? misali kuma ya gano dole musulunci ka dinga bibiya sa ka dinga bibiya kuma ba da wani abu za ka yi bibiya ba da ilimi da aiki in ilimi kadai baya aiki ilimin na bai da amfani in aiki kadai aka yi babu ilimi aikin na zai zama shirme لابد من الجمع العلم والعلم آه، النافع في عمل الصالح من أمباني وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان يخلق ويخلق في القلب إيماني كان ربي kan sakwarkwace a zuci ai kana ji a jikinka in ka je ka zama a wurin zaka ji imanin ka ya dawo in tafiya ta tafiya da kanka za ga nace kai yanzu na na da dan na kaza dan na kaza ka ga shiga na wuri na tana lalace Yawa. to haka haka annabi yake eh sai mutum ya ji daban karshe sai karshen ta abin sai ya fa kwakwashe inda ne ga dan uwanka kullum in ba ga yanzu nan da baka leko ba ni ma na je jikin ta wai na mutum ne sai ka zama shi ko ya rashin lafiya ba a fari sai dai kallo wurin kallo wurin dan zan bincika sai in ganka to kwana kaza kwana kaza ko dogon ta zaka ce kai zan faɗan tafiya na san zaka ne ni za ka fauka Da gani gaskiya ne to ko don suna wani abu ne ga ana maganin shekan ban ga dan uwana ba ba zan je bincike shi ka inda imana ya khalaqu fil qalbi kama ya khalaqu sabu kaman yadda tufa ke rutsewa ko yake yake sakwarkwata abin in ka taba shi karshen sai ya yi. to kaga imanin mutum idan ya kwarkwace ko ina aka ga mutum zai bi in ya tabda kaza zai bi kai karshen ta ma ina iya zubar da shi gaba ɗaya kike ta shi kawai ya hau, ne ya jago da wa'ancan ɗin wannan ba shi ne da kaza ba wannan ba shi ne ba wa allah nan ba ke na imanin sa ya kwankwance ya a hasanin mu shi ke hana mana kaza hasanin mu shi ke samu kaza a yanzu ya narke ya koma cikin wa'ancan shi yasa annabi ce fajaddidu imanakum ku dinga sabunta imaninku da ilimi da tunanawa jama'a in an dunkule karatun in kun gane in ji malam wajen jumla a dunkule dai falgarsu da shannan da ake magana illan ya ta'ahatu sahibuhu musulunci ya kama da shi wanda ya zo ya zo ainihin yanzu ya ce zai musulunta kamar ya zo ne yana so da Allah a bashi imani a bashi irin imani zai dafa don Allah ko za ku dafa min imani ba ya zo neman riga ne ba ba ya zo neman murin kwana ne ba ba ya zo mu bashi jari ba ne ba mu ba mu da shi haka muke daban-daban wani na da shi a cikin mu nan wani bai da shi to ba biyan juna muke ba duka muna neman sakamakon mu ne yanzu a wurin Allah in ka zo ka zo neman Allah yarda Allah ne shi ma in ya zo yana neman yarda Allah ne ba a yi a gama ce tun ku taimaka min hmm. ina to eh damuwan ta sa ba shi kwarai nan ma mu karan kanmu za mu fi amfana da shi to bai ce bai ce wanda zai neman imani ya ce in kuɗi ne mai zai kawo masallaci mai masallaci suke ciki ba a harkar neman kuɗi sai dai sata mutum ya zo kawai kuma har masallaci ba a harkan kuɗi ba a harkar riga ba a harkar kaza ka zo ni na zo wurin ubangiji ne kai ma ka zo wurin ubangiji ba zan biya ubangiji bukatu na don haka na ba wurin ka na zo ba ba ba gama ce masallaci ba ina son zan ganka bari zo masallaci ka ka zo masallaci ka gani ka gani a gida in na je masallaci wurin ubangiji na naje na je ne na da bukatu in gan shi gani mai kyau da yana kallon zuciyata ya san ba sallah ta kawo ne ba bukata wurin bawansa na zo wanda ko zai zaure Allah ai bai zuwa wurin bawa da bawa yake da shi wani bawa Allah an ce masa menene bukatan kai ce me eh, aljanna ko duniya sai ce a'a duniya dai sai ce to me duniyan ma ban tambaye shi ba balle da ka da ita mai duniyar ban taba zama mai duniyar na zo ɗakin Allah ko na je na haji ina neman Allah ya bani duniya in ka ganni can na zo ne neman ya gafarta min neman ya kai ni aljanna neman ya tsallakar da ni daga wuta mai duniyar kansa ban taba zo shi duniyar ba sai dai sai dai nan da ta ta ɗauran za ka ce Allahumma rabbana atina fi dunya hasana hatta wannan hasanan hasara ce ta mutane suke ɗaukan duniya abin nan ai babu hasana a duniya irin addini yanzu a rayuwar mu akwai abin da yafi mana karatun nan daɗi eh, babu shi ko nawa ka mallaka ba kun yi watanni baya ba duk abin da muka mallaka ga abinci ga menene ki wallahi ma abincin ba daɗi bai ciwa me yasa ba karatu yau zan ku zauna ba za mu zauna mu tattauna wannan ba a duniya ba sai da za mu raya rayuwar mu a'a kan mu haɗu shi ta wallahi kun shiga mana rayuwa kun shiga mana rayuwa mu wannan shi ne dausayin aljannar duniya shi ne wannan zaman da zama nan aljannar duniya saboda kana illam ya ta'ahadhu idan mutum bai bibi wannan da shi nashi ba buhu aw shakka an yi halka wa min huna daga nan ne ta'lamu zaka gano shiddata hajatil ibadi ila ma amara Allah bihi tsananin bukatan bayi zuwa ga abin da Allah ya horo da shi min al ibadati wallahi muna da tsananin bukata mu taru mai sallah muna da tsananin bukata mu taru mu ambaci Allah muna da tsananin bukatan kiyamun laili muna da tsananin bukatan mu ɗebi wani abu daga dukiyarmu mu taimakawa bayan Allah da suka wani hali muna da tsananin bukata mu gina wuraren ibada muna da tsananin bukata mu koya wa jama'a abu mu zauna mu koya min huna ta'lamu anta shiddata hajatil ibadi tsananin bukatuwan bayi idan ma amara Allah bihi min al ibadati ala ta'aqub al awqat abda lokuta duka ya kamata daga ibada sai ibada sai wurin ibada sai zuwa ga ibada wa azima rahmatihi da babban rahama fa wa tamama na'imihi da ni'imatihi da shikatar ni'imansa wa ihsanahu ila ibadi kai Allah ka taimake mu da ta shirya mana wannan sallah ka taimake mu da kafa mana da alqur'ani ka taimake mu ka taimake mu da ni'imomin da mun san adadin su ba bi an wazzafa alaiha ya tsora mata wannan ibadar idonka a ta ce kacce kalli ka ba kunninka kada ka ji ka ba harshenka kada ya faɗi ka ba kusan Allah ya shirya mutum yadda zai zama wani mala'ika mala'ika wata alhama da ya sanya ta sunadari li saƙai gira su tauhidi shi wannan ibadan ita ce ke dafa tauhidi, don tauhidi kai babu ibada an ka gama tauhidi ne ba sanda ke yi kada mu faɗo halin da muke ciki a zama ce wannan haram wannan haram wancan kafirci ne wannan illa ne na'am to ina ne kyan dole in kai ka kaza haramta kaza sunna ne a zauna a yi ibada ba a rusa ba kawai kaza bidi'a ne kaza bidi'a na sunnan tun da na sunnan nan shine kashi bayan mu an ka ce wa mutum ainihin laya ba ta da kyau to ya kamata ka koya masa da zikirin da za ka yi Allah ya tsare ka sai ka zauna ka koya masa a bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa annabi ya ce duk wanda ya karanta wannan inda yake ba wanda ya same shayi barwuri ko karamin kwaro ba ke zan sa to in ta fi ba yan ah, za ka fita ba ka da bukatar la ka je kofa ka ce bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah wannan da na dogara da Allah kaba kaba kaba kaba. Ta take ainihin Allah zai ce daga can a al'arshi ko Allah ko wani wanda ya ajiya kai ce zai ce ba kofi ta wawoki ta sharra wanda zahiri sharri an isa maka an tsare ka daga sharri mai sharri bawashi ya ce sharri mutum da aljab hatta shaidan wannan idan shaidan yana sakin dakaro kana fita za su biyo kari shi kyai ku rabu da wannan ba yadda za ku yi da shi an riga an tare masa daga can sama wahala za ka yi ku ne wani a koya mutane kiyamun lele a koya mutane karatun alkur'ani su rayu to wannan shine dashen tauhidi shine ruwan tauhidi لفتح جراس التوحيد الذي جرسه في قلوبهم yanzu in kuka lura karatu kuka kai ta tusa gaba amma wurin ibada a kungiyar mu ne malam ba ibada za a yi wa'azi sai kaga wanda suka yi na suka da sai kaga sallah su ba ta baka ba inda aka ce za a yi sallah bayan isha sai dai bayan an yi su bayan za a yi wazi bayan isha sai dai bayan wazin ka gano an ce ka yayyayyayyayyayya ka kamar ma dai wasu yan tarkacen gari ne suka taru in an ce assalamu alaikum wa rahmatullahi kai har yaran mu suna da wani abin da tsaye da ya taka yadda na yau saboda ina kwaikwayo da iyayen haka suke malaman sama haka suke da suke koyar da shi inda fila ana yi ai mun ga malama ne ba yi wanda an ce da malamai da iyaye ko ne ana gama sallah zai dan tsaya ya yi abin a a sai dai ganawa kana sallah mai wani tsallako salamu alaikum eh kaza ta ta ishe guda uku ɗaya ya mutu saboda mai ɗayan ya mutu an ce makin kaji na karanta sai a ba na zo ne ka ga ba ina son kai min du'a'i dai Allah mai ji masu kyau shi to an ce maka ni ne na da Allah kai ne sai ba kai du'a'i la ya maka zan kan zo ka san ka soke su kin ka su ka lahiya lahiya da aka ji magana kamar wasa tambayan da ake su. malam duk dulo ne mara amfani ne abu wa minha da kike annal garsa wazar an nafi'a duk wani dashe da kasabe da shuka mai amfani kada ajar Allah subhanahu al'adaka nan fa na duniya ake magana kusan kullum yana kwatanta mana dashe da musulunci dashe da musulunci shuka da musulunci noma da musulunci ce noma da addini duk wanda ka ga yayi noma ya samu amfani yawa a gonansa hidima ne yanzu a gani yau da muna son gonan mu dan samu dan wani abu tun da damina muke kai taki hanyar da eh? da damina yi da damina ma mun yi rasa Sannan za mu je gonar mu cika mota mu je mu a jimce shawar me ya sa muna son bana ta kyau to ina ma da musulunci mu kyau haka shi da dole mu haka domin musulunci na in baka ba sai dai ma ba wallahi ya kyau je dai kai ta amfani da sunan kai musulmi ne amma ba ka cin su a duniya ko lahira albarsa yanzu ko mu tafi gona da shi bazar da shuka mai amfani kada ajara Allah subhanahu al'adata Allah ya riga ya gudanar da al'ada ya yanke annahu la budda an yukhalidahu dajalun dole dagalu sai ya shigo shi an ce maka dagalo wanda yake sa in an shuka masara ba ga su tsoro da jazama ba in an muka ware wasu ciyayi sun fito wanda za su takura shukan wannan an kare jayen kyauta in duk feshin da za ka yi in ka gama feshin ma wasu yan watanni sai wata ciyawa ta biyo kuma ta zo ta takura wa shukan wani batun garibun sai wani bakon tsiro ya tsoro wannan duka karantar da kai musulunci ne laisa min jinsihi ba wanda ka shuka bane ba fa in ta ahadahu rabbuhu in mai shi ya bibiye shi ya bibiwa wannan tsiron da ya shigo wannan dagalo din wa naqahu ya tittire su ko har ya haƙe gefe gefe ko yanzu da aka samu mai tantancewa ya fesa wani abu ya duk ya kashe ciyawan da ke ciki ya rufe ya bar ma su da musulunci ma sai ka nemi wannan feshi haka ta'ahadahu rabbuhu wa naqahu wa qala'ahu yadda dinga cikirewa kuma hatta masaran sai an yi rage an ko ba haka ba ai ma shuka kwaya dai in ta ƙirƙirowa to matsalar in ma ka samu inda ake shukan ƙwaya ɗaiɗai ina ganin gero ka ai bare shi ko ƙwaya da yawa ko in ku ba ku da wanda ku bari ta tsaro ka rage wa kala'ahu kamalar garso za ga shuka nan ta yi ta kammala guda biyar za a gansu duka gada gada A kajin ta kana son kanka za ka cire uku bar biyu mu don haka muke a yanzu akan ce daya ake so ka cire uku manya-manya kana kallon sa ka cire su in ma ka tsallake ka basu aka saboda manya nan da baban ku ibi wata bayan kun yanka ka gane kuranta zai bi kunyan nan ga ta dan kaza e eh, bi kunyan can ga ta nan kaje waye ne wannan kun ko in shuru ya yi ta bi hayya ga kai kake haka ce mutumin banza to ka bi kunyar da ka bi je ka sake sake an kuɗa shi wala in ba haka ba amfanin da za a samu ba za a samu ba kana aho kullal eh, eh, tamulal garsu wa zar'u wastawa zai gajije wa tambana batuhu wa kana awfaru li samaratihi zai fi ba da cikakken kai dawa ne cikakken goyo masara ne cikakken wa kai in gero ne wa aka yabba zai fi kuma kyau wa aska. wa in tarakahu in ko ya bar wannan ciyawa au shaka an ya galiba ya soyi rinjaye a garfi karshen ta shuka ka sai ta tsubure na garfi wa ya kone hukumu lahu sai ya zama au au eh, ya da oful aslu karshen ta asalin ya yabon nan ilalace haka ne noma yake ko to haka addini yake wa ya ji alal samarata zamima wancan har yanzu bai kare ba sai ga abun zargin ya zama ƴaƴan itatuwa amfani ya zama abun zargi na kasa bi haka bi kafaratihi daidai yawan ciyawa wa qillatihi misali da gonan wa za a bada misali ta je ku faɗi da dawa ta an cinye ta dole karshen ta girbi sai dai kai kawo kanka amma ya wasan mu na kado ne an kaga mutum na girbi na kawo kanka ta ɓaci nan mai kuke ce masa jaji sai kai kana nan cikin binne ka san komai abin nan ba idan amfani bai kyau ba go irin gonan jibirin <laughs> da wasu jibirin wai ya kuka girbin ne da ita ba irin tawa ce illa ya kace ta ku dabbobi ba su cinye ba amma ni na da hujjarin ce dabbobi su cinye ba da gaba da Allah da dawa da sun sani da ba su ci ba haka suka tsintsinke ka suka tsintsinke ka suka zuba abu ko suka tarkata suka yi gidan ba ta kyau ba amma da an mata hikima ya hidimu da kun samu kandan kandan ko da daga bayan aka sa amma dai ba ta hidimu ba ba su yi ba ni ma ban yi ba duk tare muku na kallon ta ni raina ta nai na ga yi ni wannan abu wahalar halabban zan yi bari in kyale ta in ta yi shi kenan in ba ta yi ma ba ta ke ba ciro ba ta kai ba tabbas ba sai ciro ba ni ma ban yi ba yadda na shuka na zaka na manta da ita to abu sai ran alamis wanda suka fi ni so suka ci cinye kasarata eh, da kanan zaga amfanin ya zama abun zargi abun zargi ne abun zargi ya ce maka ka yi noma kullum ka tafi gona kullum ka tafi gona an dawo da dawa a buhu jaji hmm? nagar an sai da kafacin mutane ba dai za ka yi biyuwa ta masallacin nan ba ka bari he da daddare in ka samu da ka ajiya can a gan iyaka can da ya kowa ya tafi yan tsarkon nan ka wuce da buhunka gida da makan abu wai ba to a sai ma ba kai ba ba kai hidima ba dole komai sai ka masa hidima wa man lam yakul lahu fiqhun nafsi wanda duk bai da ilimin wannan fi hada duk wanda bai da ilimin wannan wa ma'arifa bihi fa innahu yafutuhu rizqun kaseer riba mai yawa zai kwashe ba zai kuce masa wa huwa la yash'uru bai sani ba ya akwai su wani sun yi noma ana ta zuwa da masana mota mota me kaya ake na su wani in yi gana zuwa da cikin Allah da Allah kai mu gadi ni ma noma zan yi je ka noma noma banza ne dole sai ka ba da lokaci dole sai ka tsaya don ka je ba komai yana da kuɗi jeje ba su kuɗin su ba ka mamaki kuwa dole ka wani da su a gonan daga Allah abin nan wanda suka san shi san san shi malar sabi ana cikin ruwa ya sauka tofa da wai aka ganshi sai dai kaka sai ya gama ya kiliyan komai to za gawa ya fara shi shigowa ana ce ya fara ba ce ya gama da gona yanzu a yi wacce ra'ayi fal mu'minu an koma ɗayan kenan mumini آه، المؤمن فالمؤمن دائما سعيه في شيئين لا مالف لها اي كنسا كل زرقا زرقا فتكين ابو بيوني فكأي هذه الشجرة بالعلم دمي ها والمال eh akwai ke eh, abinan na wannan da kusa kusan ya ta'ada fa haka ba shi da rasul islam fil qalbi illa ne ta'ahata wa ha bisa kai ha kulla wakatin bil ilmin nafi wal amal israhi idan mutum bai bi ya sayar da bishiyar nan ba da ilimi mai amfani da aiki na gari ba فإنه يفوت غريبهم كثير من فالمؤمن دائما سعيه في شيء سقيوا هذه الشجرة شين نكي صوصي هذا بالعلم النافع والعمل الصالح وتنقية ما حولها da cikire abu da ke gefen kamar fabi saƙaiha tabaka ta hanyar ba ta ruwa ba za ta mutu ba za ta dawama, wata domo wa bitan qiyati ma haulaha da ciccire abin da ke gefenta takamulu wata timmu wallahu almusta'anu ala wa alaihi takuna wannan shi ne misali yana ga wannan misali ya misaltu da wanda ya gane shi illa abin da rage aiki Musulunci na in mun sake zai ware فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار سرور والحكم والمثال الله وانت ذاك ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرقها في السماء Ka kaga yanzu ka zo ka karanta wannan aya ka wuce mai ka gani sai sake cewa wanda ya karanta alkur'ani bai tsaya ya yi tadabburi ba ya san wannan irin bana ba da kamar salar himari da mil wannan yana cewa shi ne kaɗan daga sirrin wannan aya yana kallon ƙur'ani duka kuma aka ke masa kallon ƙur'ani iya rubutu sa sai ce wannan shine daga sirri ya ɗauki wannan aya da duk karatun da muka yi akan aya guda ɗaya tunaninsa ne akan tadabburinsa da tunaninsa da fikirarsa akan wannan aya Kulli, ji ba kun gane wal hikami min al asrari wal hikami wala allaha qataratun kuma wannan abin da ya kawo yace mai yiwa ma wani dan igo ne daga tafki abun da ke cikin ayan ya ninka wannan falilahi masalul ala wannan abun da ya iya tunanowa kenan amma sirrin da ke cikin nan in Allah ya buɗe maka za ka gano nunkin ba nunkin ɗan ɗigo ne ya ɗiga ɗis da Allah ya bashi ya ɗiga mana shi daga teku min bahari bi hasadi a na yace daidai dan ganewar mu kenan ta cika mu Allah ya ba mu irin wannan ganewar na kama sai Allah ya mu mu dan shigin sun da kace an ka take wannan yar fahimtar sa kenan da yawa ayan wa qulubina al-mukhti'a da zakatan mu masu kurakurai kaga shi na nuna mutane bai iya ba kai wani mai nuna shi gwani ne baka ji daɗi ba wannan shine dan fahimta na da na isa saboda zuciyata tana cike da zunubai ne amma shafi kamar ai abun da zaka ga wannan daga wancan ne wa ulumin alkasira da dan ilimin mu takaitacce yanzu ina mutanen ka zama mutum je ya zauna a wai duniya tana kalan sami shi ne malam wane ya goge a kan kaza ya yi karatun kaza ya iya kaza shi ga tarihinsa ga irin kazansa ga irin kazansa ga irin kazansa ga irin kai wanda ke kira shi qulubun al-mukhfiya wa ulumin al-qasira wa amalina allati tujibu at ba. da ayyukan mu kan masu neman mutu ba ina aljihu sanar je ne wayan bayan Allah eh to kaga irin abin da ya kamata kenan ta yanzu ka mun je mun ce mun ce mun iya wal istighfara zubbuncin ci ayyukan mu duka suna neman da tuba wa illa falau tahurat minnal qulubu inda zukatan mu masu tsarki ne in ji shi fa ba mu nan ba inda zukatan mu masu tsarki ne wasu fatil azhanu eh, wasafatil azhanu tunani ya washe wa zakatil nufusu rayuka suka zama tsarkakakku wa khalasatil a'malu na uku ayyuka suka zama tatattu wa tajarradatil himamu aka tara tunani wuri ga la talaqqa anillahi wa rasulihi li shahidina litalakke kenan suka zama don su karɓo daga Allah su karɓo daga manzon Allah da hadana min ma'ani kalamillahi da mun ganon kin ki daga makonan Allah zunubi ke sa mutum zai gane ba sako ice inda a ce mun samu tsarkake zukatanmu mu mun tsarkake kaza mun yi mun yi mun yi mun yi da mun hango sama da haka amma saboda mutum dukkan zunubi ya da kushe zuciyar ba ta gani kunnen baya ji harshen bai iya furtawa tun da zuciya ta riga ta kulle kuma aiki kenan ma'ani damun hango ma'anan kalman Allah wa asrarihi da sirrinsa wa hukumihi ko wa hikamihi da hikimominsa don Allah na da hikima a ayoyi ma ta zama hillo inda hul'ulo wanda ilimi zai narke a wurin abin da za mu gano nan wata tabasha hau ma'arifin kanti duk wani ilimin halitta zai narke a waƙi kana magana ilimin Allah zo wani gwamma ya sa ko Qur'ani ba ma ganewa wa bi hadha ta'arifa da wannan zaka san kadara ulumin sahaba girman ilimin sahabban manzon Allah kuma arifi sun tsare jinsu sun tsare ganin su gaba ɗaya za ka samu malam ba su dawa وأن التفاوت بمبنت أفيفيت الذي بين علومهم سوى علوم من بعدهم من النبايا صحابي كالتفاوت الذي بينهم كمان في فيكم كان في الفضل والله أعلم حيث يجعل مواقع فضله الله إني كيسا ترغفا ومن ومن يختص برحمته طب هذا مضيعنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أجننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين